Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da kasancewa da mu a wannan shiri. Najeriya mazauna kasashen waje sun hara bayyana jin daɗin su tare da yin jinjina ga Majalisar Dattawan Najeriya. Saboda amincewar da ta yi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana sakamakon zaɓe ta intanet. Domin jin dalilin 'yan Najeriya da ke kasashen waje na yin lale marhabin da wannan mataki na Majalisar Dattawa na tattamna da Idris Hamza Yana, ɗan Najeriya wanda ke ƙasar Birtaniya yana yin digiri na uku. To ina ga yana da alaƙa mafiya yawan mutane da wato suke zaune a kasashen waje yana da alaƙa da yanayin yadda suke kallon al'amura wadda zai ɗan iya saɓawa kaɗan da waɗanda suke zaune a Najeriya. a duk lokacin da aka ce mutum ya bar ƙasarsa ya je wata ƙasa to akwai ilimi da zai karu da shi wadda na wasu abubuwa waɗanda ba lalle ne za a ce ana yin su a nan ƙasar ba a kusan duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya za ki samu cewa ana tura sakamakon zaɓe ne ta hanyar electronic ba wai ta takarda ba. Kuma ga duk wanda ya san yadda harkar zaɓe take a Najeriya na yi aikin zaɓe malamin zaɓe kusan shekara goma na yi saboda haka na san yadda ake yin aikin zaɓe wato in ka san yadda ake zaɓe yawanci akan canja zaɓe ne a wurin da ake cewa collation center. Lokacin da aka gama zaɓe a rumfa za a ba wa kowa wato agent Agent da waki da malamin zaɓe ya ɗauki sa. da sauran masu saka idanu a guri za a yi zaɓe ne za a ba da asalin abin da aka zaɓa ne a gurin saboda dukkan jama'ar da suka yi zaɓe suna gurin. To daga nan idan an tashi tsakanin wurin tantance zaɓe na ward da kuma na local gamman da na jiha a nan ya wato in ya danganta da zaben ya kai ga jiha a nan ne ake canja sakamakon zaɓe. Saboda haka matukar cewa lokacin da aka gama tattara zaɓe a rumfar zaɓe a lokacin yadda za a ba wa kowa kofi na sakamakon zaɓe za a tura wannan sakamakon zaɓe wa INEC ya zama cewa ana karɓansa kenan in real time kai tsaye kin ga an toshe duk wata hanya ta yin magudi ko da an je collation center wato cibiyar tattara eh, sakamakon zaɓe an canja tun da dama malamin zaɓe ya riga ya rubuta sannan su ma ejen ejen kuma yana da kwafi kin ga ko da an kawo wani sakamako daban ba za a karɓi shi ba wannan ba karamin taimakawa zai yi ba wajen ceto demokaradiyya a Najeriya da samar da tsaftataccen zaɓe wadda za a yi zaɓe babu magudi kuma wadda ya ci zaɓe ya zama shi aka ba zabansa shi aka ba sakamakon zaɓensa. Kenan kun tabbata yawa kenan kun tabbata wannan mataki zai maganin magudin zaɓe a Najeriya. To abinda mutane ya kamata su gane wato shine shi fa dama mika sakamakon zaɓe an fadaɗe ana yinsa. kawai ne ya zama doka ce kuma ya zama cewa INEC ce take yi shine ba a yi ba amma tun da wayar salula ta zo Najeriya duk ejen ɗin da zai je rumfar zaɓe yana da lambar supervisor ɗinsa sannan ana gama ba da sakamakon zaɓe idan ya sa hannu a takardar zaɓe zai yi message wa supervisor ɗinsa cewa to rumfa kaza ga sakamakonmu sannan dukkan jam'iyoyin nan da kika sani suna da abin da suke kira situation room wato wata matattara da suke zaune suna tattara bayanai na sakamakon zaɓuɓɓuka da suke fitowa daga rumfuna saboda haka wannan abu an daɗe ana yin sa shine za ki gan ana zaɓe mutane suna ta sawa a su whatsapp su facebook da sauran kafafen sada zumunci suna samun wannan sakamakon ne ta hanyar ejen ejen da suka tura rumfuna domin su kula musu da zaɓuɓɓuka to wannan ba wani abu bane ba kuma ma ba fa wai sai an ce wai sai an yi ta intanet ba kawai abin da INEC take bukata shine haɗa gwiwa da kamfanonin sadarwa a samar da tsarin nika saƙon kai tsaye wato sms na tafi da gidanka kawai da wayoyi a ba su wasu lambobi a su ma'aikatan zaɓe cewa a wannan lambar za su tura ita kuma INEC ana turawa za ta samu wannan kawai shine abin da za a ɗan ƙara fa akan abin da dama can ake yi saboda haka kawai yanzu fa abin da ake jira shine wannan abin ya zama doka ya zama cewa INEC za ta iya karba da INEC ko da ta samu shi wannan sakamako ta hanyar wayoyin sadarwa a doka ba za a amfani da shi ba saboda baya daga ciki amma yanzu wannan dokar za ta tabbatar da shi ne shi kenan ya zama cewa INEC da an tura sakamako to za a fara lissafa wannan sakamakon ba sai an jira wasu takardu wadda a hanya za a iya canja musu sakamakon zaben ba. Baka ganin 'yan siyasa za su iya yin amfani da wasu matasa masu hikima da basira domin a yi wa wannan sakamako kutse ta shi intanet ɗin a canza sakamakon yadda ake so. Akwai hukuma ta musamman wadda suke kula da harkar sadarwa. Wannan hukumar ai yanzu za su zauna ne da INEC su ga wace hanya ce mafi sauki wadda za a sadar da sakamakon zaben nan. Walau ta hanyar intanet ko kuma ta hanyar SMS. wannan aiki ne wanda yake za a zauna a yi shi gano cewa wace hanya ce mafi sauki mafi inganci wajen ganin an tattara sakamakon zaɓe ba tare da su waɗannan wato ɓata gari sun yi kuse sun canja sakamakon zaɓen ba. Idris Hamza yana wani ɗan Najeriya da ke ƙasar Birtaniya yana yin digiri na uku. Duba da cewa shi ma tsarin bayyana sakamakon zaɓen ta intanet yana tahe da irin nashi matsalolin. Bilkisu Ahmed ta tattauna da Abdullahi Salihu Abubakar wanda aka yi sani da baban Sadiq. Ƙwararren masani akan kahohin sadarwa na zamani kuma mai bincike akan hanyoyi da na'urorin sadarwa na zamani da kuma yadda suke shahon rayuwar jama'a a ƙasashe masu tasowa. A ganin ka hakan na nufin ba za a iya samun magudin zaɓe ba kenan nan gaba? To, dangane da abin da ya shafi magudin zaɓe babu wata ƙasa da ke yin zaɓe da ke zama 100% babu ainihin maguri a ciki ko wanda aka yi nufi ko wanda ba a yi nufi. Mm. Ah, sannan ita wannan hanya ta sadarwa na zamani abin amfani ne na tool ne kayan aiki ne iya gwargwadon yadda ka inganta kayan aikin ka kuma ka yi amfani da shi iya gwargwadon natijar da ka samu wacce mai inganci. Mm. Iya gwargwadon yadda kuma aka yi amfani da ita a matsayin eh, wata hanya daban na son zuciya iya gwargwadon yadda sakamakon ya zama to sai da bambanci da abin da aka baro. Amma dai fatan da aiki ita ce ko fatan da ake shi ne wannan an buƙaci a yi amfani da wannan hanya ne saboda dalilai manya guda na farko don samun hanya mafi inganci daga hanyar baya wurin na aikawa da ainihin ah, wato sakamakon zaɓuɓɓuka da za a ci gaba da gudanarwa nan gaba a wurare daban-daban a Najeriya. Hmm. Saboda wannan hanya na farko ta fi sauri, na biyu kuma ta fi inganci wurin alkinta bayanan. A idan abu ne wanda ɗan adam ya rubuta da hannunsa daga lokacin da aka tashi daga wurin zaɓe zuwa wurin da za a je a a kai sakamako ko na iya faruwa kamar yadda mu riga mu sani tsawon shekaru hmm. amma idan aka aika nan take a gaban kowa to shi kenan yadda aka aika haka abin zai ta Allah wannan in ga sakamako dalili na farko kenan dalili na biyu kuma idan hakan ya kasance za a samu sakamako mai inganci fiye da na baya kan ka mai inganci ba ana nufin dari gani ba hmm. wanda ya fi na baya domin amfanin samar da wani abin gyara a rayuwa shi ne don samun bambanci na sakamako daga abin da aka samu a baya bature na cewa babu yadda za ka yi amfani da tsari iri ɗaya sannan ya zama to a kullum kana son ka samu sakamako daban-daban in dai kai amfani in dai kai kwashe shekaru kana amfani da wani tsari kuma yana baka sakamako wannan sakamakon iri ɗaya zai ce gaba da baka amma idan kana buƙatar canji ka canza shi in dai a kullum. na haka wannan hanya ta sadarwa za yi amfani da ita kamar da wasu ɗaliban gabashe da ita ake amfani shi yasa a ƙasar Amurka idan aka yi zaɓe to tun a ranar a daren da aka gama gudanar da zaɓe a daren ake iya gane waye zai zama shugaban ƙasa mm. saboda tun kafin a fara zaɓe da makonni biyu a kowanne za su yi zaɓe a gabanin lokaci mana early voting kenan sannan a wanda suke amfani da electronic voting har ta waɗanda suke kasashen kasashe wasu kasashen daban suna yin zaɓe ta hanyar wannan system na electronic voting a tare da cewa mu a nan ba mu riga mun fara amfani da shi ba amma a halin yanzu hukumar zaɓe ta fara amfani da hanyar yin rajistan zaɓe ta intanet sannan kuma ana tunanin a rika transmission ma'ana aikawa da sakonnin sakamakon zaɓe ta hanyar ta wannan hanya to za a samu canji insha Abdullahi Salihu Abubakar wanda aka hi sani da baban Sadiq, ƙwararren masani akan kahohin sadarwa na zamani kuma mai bincike akan hanyoyi da na'urorin sadarwa na zamani a tattaunawarsu da Bilkisu Ahmed. shirin nan daga Laraba? Shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo maku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman wadataccen shiri mai kayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebook.com/aminiya trust da twittercom aminia trust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne akan matakin Majalisar Dattawan Najeriya na amincewa da bayyana sakamakon zaɓe ta intanet. Kuna jin mu ne ta shahin mu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukan mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau ta hanyoyin Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Har wayo kuna iya jin shirin a Freedom Radio a kan mita casa'in da tara biyar a zangon FM a Kano. To ina ma'anar wannan mataki ga hukumar zaɓe wato INEC da siyasar ƙasar da demokradiyyar ƙasar ga kuma shi kan shi ɗan ƙasar Najeriya? Ga Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama, malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano da cikakken bayani. Da farko dai eh, zan fara da cewa tun farko dai wannan babban nasara aka samu a dimokuraɗiyya da kuma ita kanta hukumar zaɓe ta ƙasa da kuma 'yan Najeriya. Saboda eh, abin da ya kamata a fara sani shine cewa eh, ita hukumar zaɓe ta ƙasa tana cin gashin kanta ne. saboda haka tana da 'yancin da za ta gabatar da duk wasu ƙudurori da za su akan gudanar da zaɓe domin zaɓe ya tafi yadda ya kamata so hukumar zaɓe kuma ta ƙasa ta yi yunkurin a yi gyara ga dokokin zaɓe ta yadda zai ba ta damar tura sakamakon zaɓe ta na'urar intanet so kuma majalisa ta nuna cewa ba za a iya turawa ba har sai majalisa ta yadda ko wata hukuma ta gwamnati so duk lokacin da aka ce kuma wata hukuma ta gwamnati ko wani bangare na gwamnati ko mulki ko majalisa sai ya zo ya ba wa hukumar zaɓe dama ta gudanar da wani aikin ta to ya zama kamar katsalandan Landan ma'ayyukan hukumar zaɓe sannan kuma ba ta wannan tsarin mulkin da ya bata ta ci gashin kanta ya zama kenan an an saryar da shi ba ta cin gashin kanta so yanzu wannan damar zai daɗa ƙarfafa damar hukumar zaɓe na cin gashin kanta kuma zai daɗa ba ta dama da iko ta yi aikin gudanar da zaɓe ba tare da katsalandan ba so a wannan nake ganin cewa kamar nasara ce ga dokokin zaɓe da hukumar zaɓe da kuma dimokuraɗiyya gaba ɗaya a najeriya sannan shi kuma wannan gabatar da eh, sakamakon zaben eh, da ake fatan a yi ta na'urar intanet yana nuna cewa kamar za a samu gyara ga sha'anin yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka watakila gibi da ake samu da ƙorafe ƙorafen murɗiya da ba daidai ba za su iya raguwa sakamakon wannan gyara. Dokta ban tare numfashinka ba amma Najeriya ce kuma an san 'yan mm. siyasar Najeriya duk inda aka bullo akwai ta inda suke bullawa su ma. wato a zahirin gaskiya dama dole a faɗa haka domin gaskiya yadda 'yan siyasa suke da tsananin buƙatar ƙashin kai umm, san kuma duk ta hanyar da kake tunani 'yan siyasa za su iya kawo wata hanya da za su cimma muradinsu ko dai ta hanyar daidai ko ta ba daidai ba to amma abin da yake mafi muhimmanci a nan shine cewa ko da akwai wasu hanyoyi da za a yi magudin zaɓe da yawa wanda ban musa ba akwai su watakila ana yin magudin zaɓe ta wasu hanyoyi da yawa to amma ƙarfin magudin zaɓe da ake yawan yi na sauya sakamakon zaɓe na sakamakon zaɓe daga rumfar zaɓe zuwa wurin tattara sakamakon zaɓe sai ya canza daga wuraren tattara sakamakon zaɓe zuwa sanda za a bayyana sakamakon zaɓe ya canza watakila zai ragu muddin an yi amfani da wannan damar dokar da ta bayar yadda ya kamata watakila zai ragu sosai da sosai kuma zai ƙara martaba zaɓuɓɓukan najeriya a ciki da waje kuma zai saka zaɓukan su zama inda har an yi amfani da damar yadda ya kamata su zama karɓaɓɓu ga 'yan ƙasa ga al'umma baki ɗaya kuma wannan shine ɗaya daga cikin ginshiƙoƙi na dimokuraɗiyya da zaɓuka zaɓukan an yi su su kasance karɓaɓɓu al'umma sun gamsu da sahihancin su da shauransu to watakila zai inganta sahihancin zaɓuɓɓuka mm. idan har an yi amfani da shi yadda ya kamata. Yawwa to mm. dakta ka ce wannan nasara ce ga hukumar zaɓe da kuma demokradiyyar Najeriya. To shi talakan Najeriya ina ma'anar wannan mataki ta yaya zai anhwana? To ai talaka shi ne ma kan gaba na amfanuwa da wannan abu saboda shi dai tsarin demokuraɗiyya tsari ne na mulki da yake yadda da ra'ayoyi na al'umma mafi rinjaye kuma talaka dinnan su suke yin zaɓe kuma an inganta tsarin zaɓe an inganta tsari ne domin ya amfani al'ummar ƙasa da talaka baki ɗaya. Eh, saboda haka muddin aka gyara zaɓuka talaka yana da 'yancin ya zaɓi shugaba da ya kwanta masa a rai. kuma ƙuri'arsa ta yi tasiri talaka yana da 'yancin ya cire mutum daga mukami ta hanyar zaɓe ko kuma ya tsora mutum a mukami ta hanyar zaɓuɓɓuka da suke karɓaɓɓu so alal aƙalla talaka za su samu bakin magana a cikin mulkin demokuraɗiyya talaka za su samu damar a riƙa dama da su domin an san cewa zaɓuka in sun yi zai yi tasiri abin da suka zaɓa zai tabbata so watakila talaka da al'umma ƙasa su ne ma sa su fi kowa morar wannan damar. Eh dakta amma kuma talakan nan shi yake karɓar naira ɗari biyar ko ɗan omo da ɗan takalmi kuma ya canza abin da ya mm. kamata ya yi. Kamar yadda na ce dama a baya hanyoyin magudin zaɓe na da yawa kuma wannan kawai zai rage wani ɓangare ne daga cikin hanyoyi da yawa da ake da su na magudi na zaɓe da almandahana ga zaɓuka. alal misali a baya mun ga yadda ake amfani da kuɗaɗe ana sayan ƙuri'u ana sauya ra'ayin mutane ana ba su wasu tukwici ko a rika ba su kayayyakin buƙatu na rayuwa domin a sayi ra'ayyukansu ko a sayi ƙuri'unsu muddin talaka kuma a wannan karan bai canza ga wannan halayya tasa ba ta 'yan siyasa gurbatattun 'yan siyasa su rika amfani da kuɗi ko wasu kayayyakin amfanin bukata su rika amfani da shi suna sayan ƙuri'arsa da kuɗi ko kayayyakin more rayuwa ba to fatan da ake da shi na cewa in an gyara tsarin eh, tura sakamakon zaɓe ta na'urar intanet to ba lalle tasirin da ake zaton zai yi ba domin kama ana ana kokarin maganin kai ne ana ga ba kama ana kokarin maganin wata matsala ne kuma wata matsala tana aukuwa eh, matsalar magudin zaɓe na da yawa saboda haka shi kansa sayan ƙuri'a wani bangare ne na magudi to muddin talaka kuma bai gyara ba ya daina saryar da 'yancinsa ga 'yan siyasa to wannan fatan da ake da shi na yin wannan gyara ga dokokin zaɓe shi kansa zai zama bai haifar da nasarar da ake so kamar yadda ya kamata ba. So hmm. dole al'ummar ƙasa sai sun waye kuma ta yadda za a iya wannan shine aiki ne ba na hukumar zaɓe kaɗai ba aiki ne har na jam'iyyun siyasa da dukka kuma masu ruwa da tsaki akan harkar zaɓuka wayar da kan masu zaɓe su fahimci 'yancinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa sannan su kuma fahimci nauyin da yake kansu na, na yin zaɓe nauyi ne kamar da kundin tsarin mulki ya dora maka a matsayinka na ɗan kasa kuma ka yi shi bisa sahihanci da gaskiya da amana. Mm. So dole ne a faɗakar da 'yan ƙasa eh, su daina eh, sayan ƙuri'u da shauransu su daina saryar da 'yancinsu wurin sayar da ƙuri'unsu saboda duk wani gyara da za a yi wa dokar zaɓe domin a samu sahihin zaɓe muddin ba a samu wannan wayar da kan ba ba zai yi nasara ba. Dr. Uddin Zubairu mai Maitama malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.